fir'auna da ya ga bala'i a cikin ruwa ya musulunta ko bai musulunta ba ya musulunta Qur'ani yace hatta in idza adraka hul garaqu hatta idza adraka hul garaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi la ilaha آمنت بنو آمنت به آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين me فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية full stop full stop full stop full stop Fir'auna yanzu gashi an gama yin allantaka ƙarya Allah photosarcopy Allah jabu Allah pek to yanzu Allah jabu an shiga cikin ruwa bani Isra'ila sun tsallaka shi kuma ya shigo da me da jama'asa a'a to ga bala'i ya ruza da shi Allah ƙarya jabon Allah wai shi ga ɗare ni wayo yanzu ya gane cewa ta ritsa da shi halakar da shi za yi kun ji bai faɗa wai bari ya yi wube musulun da shi da ya ƙara shan kwana wanda akwai ɗare da hankali sau uku ya musulunta a lokaci daya ƙala buɗan bakin shi ce amantu ya Allah na yi imani da ana zaune lafiya wanda kada ya mai da shi musulmi ya ƙara musulunta ya ce la ilaha zai amanar bihi banu isra'il kalmar shahada kenan ba abun bautawa da gaskiya sai ubangijin da banu isra'ila suke bautawa da ana zaune lafiya da wannan kada ya musulunta ya ƙara musulunta na uku ya ce in ba gane mai nake nufi ba wa ana min almuslimi ni ma cikin musulmai nake wannan kalma wa ana min almuslimi da ana zaune lafiya da ya zama musulmi domin bilkis ai da wannan ta musulunta kila lahada kullu sarh kila lahada kullu sarh mara.